Su dai shugabannin kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS na tunanin sanya dokar haramta niƙabi a kasashen nasu ne kamar yadda shugaban hukumar ECOWAS din Kadre da Zara Odrego ya yi ƙarin bayani. Sometimes some terrorist acts can be under the cover of a certain dress code that cannot Wasu lokuta 'yan ta'adda na yin shiga irin ta yadda ba za a gane fuskar su ba. Hatta ma jami'an tsaro ba su iya tantance masu irin wannan sutura. Su je su kuma tafka aika aika. Wannan dalili ne ya sanya shugabannin kasashen yammacin African tunanin ɗaukar wannan mataki. Cewar a haramta sanya dukkanin nau'o'in suturin da ba iya fayyace waɗanda suka sa su. Shugaban hukumar na ECOWAS, Kadre Dezara Odrego ya ci gaba da cewar Sashen na ECOWAS za su duba wannan batu su kuma duba al'adu da irin yanayinsu wajen aiwatar da wannan kuduri don haramta sa irin waɗannan tufafi. Sa Kadre Desire Odrego, shugaban hukumar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS. A gefe ɗaya kuma tuni malaman addini sun fara tsokaci kan wannan kuduri na ECOWAS. Ustaz Ibrahim Muhammad Duguri shine shugaban majalisar malamai na kungiyar Jama'atu Izalatul a wai kamatu sunna a babban birnin tarayyar Najeriya. dokar nan da suke nema su sa ina jawo hankalin shugabannin wannan yanki namu da cewa kada garin gyaran gira a rasa ido idan matsala ta taso akan dubi wato amfanin sa da kuma rashin amfanin amfaninsa kaga dai waɗanda ake kamawa da niƙabin nan a cikin kashi dubu ba su wuce kashi ɗaya ko kashi biyu ba don haka niƙabin nan kuma doka ce ta addinin musulunci ko da yake musulunci bai matsa tilas sai an yi sa niƙabi ba ga mata amma dai abin da ake nufi hijabi to amma in dai har haka din zai kawo wato zaman lafiya da kuma tsarewa na zuwa wani lokaci har a gano wannan kuma a yi maganinsa to wannan babu laifi amma sai dai muna fata wato duk inda aka aiwatar da wannan doka su jama'ar da wato suke 'yan ƙasa za su yi amfani da damar su kiyaye dokan kuma har a cimma gano waɗanda suke amfani da niƙabin a hanyar banza da kuma waɗanda suke amfani da niƙabin ɗin a hanyar kwarai. Ustaz Ibrahim Muhammad Duguri, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yeah.